ai aunawa ne wancan aya sun ce kaza an ka duba na biyu to su kuma ba kaza ne ba ai karatun bai da wala ba yanzu kawai inda za je as-sabiu annahu wasafahunna بشبه ya الياقوت ne hmm? to ya siffata su da kama da Yaƙoti, wal marjani fi safa'il launi waje kyan fatan kenan launi ma'ana safa gare-gare ɗin ya aka yi banga yana kukawa ya kamata ka buge shi ne tukuna ban ji ya fi ƙarfin ka kenan ka bi idan shi ai ya ta kai wanda irin wannan fita ya dawo da kuka da ba jiya ma abin da ya fi kenan ya zama jiki a gare shi tun lokacin da ya sita zai sulale suna zaune nan da umar ya canza ainihin wajen malami nan ya zauna sai na son yau kila bacci zai yi da dawo da shi wajen umar ina nan ta da ban kaga da ifita bai dawo ba aka tashi sai dab da tashi kuna idan da gudu da ɗauki bi ta yi. kaga da haka me zai faru munafancin zai koma tun ana yin irin wannan dan ƙarami yaro in yana irin wannan dan ƙarami ya an samu ne a yi masa ladabi ba ka gani har karatu nake bari saboda su ko haka ake muku mu ne laifi aiki masa ake ko za ka ce saboda dana ne ba za ka yi masa ba ya ga da haka ne da ban aike ta yawo in yi laifi a yi masa ladabi ka yi masa ladabi kamar yadda ake maka ladabi ba gata ne ba a dinga bari yaro sai dan malam ne dan malam ne dan malam ne hisa ya'yan malamai da ba ta duk dan malami hisa na ce ana sa gaya muku dan malami lalacewa yake kuma daga mutane ne ya yi kai kana da tare da malamin ka da ka sani bai san a taɓa ɗan shi to amma dai ni kai kike kyakkyawan to ba ka nake ba ina murna da wanda na ga yana disfilin ɗana ba na son in ga ce maka je ga wani ba na kana wurin ban ce maka tashi ka je ka yi ba na kalli Ibrahim to na ga akwai alaƙa su da Ibrahim mai karbi na ce kai tashi ka je sauro in yi ba a kyale shi ina asabi uku annahu wasu fahunna. بشبه الياقوت عن صفة أصد كما دا ياقوت والمرجان أما في صفاء اللون ودم تس تس دشي وإشراقه وحسنه ولم يذكر ذلك في التي بعدها أما دا الجنة با أما تامس ونم a kaga tun da zo aunawa ake tun kafin na uku kenan ma in an dubban da baitocin ce waccar in an ce kaza to ai kaga wannan ga kaza an ka auna a tsakani da bambanci tun lokacin da aka ce waccan zinari ce wannan azurfa ce to ba abun mamaki zinarin ma in aka zo kila a cikin da sai kaga waccan an siffata kaza wannan an siffata kaza a cikinta ولم يذكر ذلك في التي بعدها السانق الثامن الثامن أنه قال سبحانه قال في الجنتين الأولتين أولتين هل جزاء الإحسان إلا الإحسان جزاء الإحسان إلا الإحسان sakamakon kyautatawa bai kasance ba sai kyautatawa وهذا يقتضي أن ihsani al mutlaqi dan ya zawo ihsani aka ce. wanda suka cancanci wannan sun cancanci aljannan ainihin ta abin nan ni na da ka kuwa na jin na ku taɓa lakana maka darasi in ba za ku iya min shi ni bari da zan yi magani ka yana ba na rasa bulala nan daki me yake da suna cewar sun cancanci ihsani fa kana jaza'uhum bi ihsanin kamilin التاسع annahu bada. بوصف الجنتين الأولى الأولتين كما نايو النشيمة بأي شيء كما نجوران وجعلهما جزاء لمن خاف مقامه سنياسو سكمكو غوان دي يطورن سعوا غبان الله وهذا يدل على أنهما أعلى جزاء الخائفين shine mafi daukakan sakamakon mai tsoro ya yi baƙamihi farattabal jaza'ul mazkur aka tsoro sakamakon da aka faɗi alal khawfi tartibal musabbabi ala sababi ولما كان الخائفون لو الدماس ما سكا كفن كينا وعيني مقربين وأصحاب اليمين ذكر جنتي المقربين ثم ذكر جنتي أصحاب اليمين العاشر أنه قال ومن دونهما جنتان والسياق يدل على أنه Na ƙezo fauka duni wannan kishiyan fauka ne kishiyan fauka fauka sama amma duni kishiyan sa kafa kenan a naqidu naqidu fauka kama ƙalar jauhari. Fa’in al fa in in an ce fa kaifa in mata hafi al na. ya aka yi wannan aljannan ta irin wannan rabuwar al'arba'i hadhihi aljinan al'arba'i ala man khafa maqama rabbih qila lamma kana al-khashifun lokacin da masu tsoro suka kasance ainihin nau'aini kama zakarna kana lil muqarrabina minhum al-jannatan kaga muqarrabina suna da aljanna ainihin guda biyu aliyatan wali ashabil yamini su kuma suna da jannatai ne allatani dunahuma ba su kai wa'incan ba fa in qila fa hal lima jamu'il khaifina na gaba ɗaya masu tsoro ne ya shitare ko na fihima za su haɗu a ciki أم لكل واحد جنتان وهما البستانان قيل هذا فيه قولان للمفسرين ورجح القول الثاني بوجهين أحدهما من جهة النقل والثاني من جهة المعنى فأما الذي من جهة النقل wanda take ta ɓangaren naƙalu fa inna ashaba hadzal qawli masu wannan magana masu wannan magana rawau anin nabi sun ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala kuma fustana fustanani fi rihajil janna wa amma alladhina min jihati al-ma'na fa inna ihda al-jannatayn جزاء أعداء الأوامر والثانية جزاء اجتناب المحارم kai lambobin sun kare matsaya nan fa'in kila amaluha hmm? ne o annaqalu wal ma'ana Naƙalu shi ne ake ce masa naƙali, kaman haka aka samu daga Allah ko manzon Allah. Maganan da aka samu sa daga manzon Allah ana ce masa naƙali. Maganan da aka samu sa daga Allah aka ce masa naƙali, haka aka naƙalo abu.